mataimakin shugaban jami'ar Bayero ta Kano a sashin gudanarwa Farfesa Sadiq Isa Raɗa ya ce idan ana so a cimma nasara game da irin ƙalubalen cin hanci rashawa a tarayyar Najeriya to ya zama wajibi kowane ɗan ƙasa ya kawo nashi ɗaukin wajen ganin an tattake cin hanci rashawan da ke cimma Najeriya tuwa ƙwarya. Farfesa Isa Raɗa wanda ya gabatar da wata kasida a wurin wani taro da wata cibiyar horar da mutane da kuma samar da ayyukan yi ta gudanar a garin Kaduna ya nuna da mahimmanci game da yaƙi da cin hanci da rashawan da ya ce idan aka yi nasara a kan shi to Najeriya za ta canza. Akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a bi cikin kasida ta na yi bayani a bi su a ga cewa canjin da aka samu ya amfani al'umma yau da gobe idan kuma mutane aka shantake aka ki amfani da wannan dama a kyautata ma al'umma to gaba ta fi baya yawa ta kwanan nan sai a zo wani zaben sai a shiga wata rigima daban amma idan aka zo aka fuskanci al'umma aka yi masu abin da ya dace to abu zai da kyau to ɗaya daga cikin abubuwan da na yi bayanin cewa ya kamata a yi a tashi tsaye bakin iyawa a yi fada da cin hanci da rashawa a najeriya duk aikin da kake so kai ma al'umma muddin baka rike wuyan cin hanci da rashawa ba to kana da sauran aiki amma idan ka damke wuyan cin hanci da rashawa ka bugo shi ƙasa to duk kuɗin da za ka zuba don al'umma ta ci gaba za a ga tasirin shi to ban da wannan sai na ce kar mutane su ɗauka aikin gyaran ƙasa na shugaban ƙasa ne shi kaɗai aikin gyaran shugaban ƙasa namu ne nashi ne na gabnoni ne na kwamishinoni ne na ciyamomi ne na kansiloli ne na 'yan kasuwa ne kowa da kowa sai ya sa hannu ko banza in ka gyara kanka to ka taimaka to me babban makasudin kiran wannan taro da aka gabatar da kasidu daban-daban Malam Muhammad Ali shine shugaban cibiyar horar da mutane da samar da ayyukan yin da ta kira wannan taro. Makasudin shirya wannan taro shine ita wannan cibiya ta horar da mutane da samar da ayyukan yi ta Human Resource Development and Empowerment Initiative. Kusan nata gudunmawar kenan a fara ganar da mutane na ɗaya ma su san ya cin hancin nan ya rashawa alal misali so da yawa mutane za su je wajen 'yan sanda in an zamu matsala suna neman beli sai a ce sai sun ba da kuɗi a bisa tsari na doka ba a ba da kuɗi don za a ba da belin mutum to duk waɗannan abubuwa ne da suka jibanci cin hanci da rashawa hakanan kana kan titi kana tuka motar ka ka zo daidai wajen mai bada hannu sai ka miƙa mashi ya ɗari nan ma kai ma laifi kai ya kamata a kama ka su don haka muke so mu ganar da mutane domin tare kamata kowa da kowa ɗan ƙasa a haɗu a haɗa karfi da karfe domin a saita ƙasar da mutanen cikinta. Gwamnoni su ji tsoron Allah su dinga yin biyayya ga masu ba da hannu da tagdad kuma wutar kan titi da ke ba da hannu. In suka yi haka to dole kowa ya bi da mai duk shaidancin mai tuka bas ko dan tasi dole shi ma ya tsaya an tsaye da shi. To ganin cewa manya ba su yin biyayya shi yasa su ma na kasa ba su yin biyayya amma in har aka faro gyaran daga sama to insha Allahu rabbi abin zai tafi sambai. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.